خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أوه السلام عليكم ورحمة da وبركاته waje ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana cewa alhamis muna shi daga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau shi daga watan uku shekara ta 2025 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da neman albarka da neman sanin ma'anoninsa da roƙon allah ya azurta mu aiki da shi a wannan kwanaki masu albarka na ramadan wanda ake a wajen karanta alkur'ani inda ana cewa shi watan watan ƙur'ani wata ne da Allah ya sauka da alƙur'ani a cikinsa wata ne da jibrilu ke zuwa suna da ƙur'ani tare da marzu. kashe mu ma ta kamata mu sami wani lokaci mu rika leka ƙur'ani muna karanta shi kuma muna ƙoƙarin sanin ma'anar sama kuma da ba muna cikin suratul shura jiya mun tsaya cikin aya ta 57 ayo ba mu ta aya ta 58 na'am Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا نعم الله ملوك كيتي وإن من قرية إلا نهل ملكوها باب وصال قرية wacce yake mai zalunta kanta domin malamai suna ƙaryace wato ƙaddar wa in min ƙaryacin zalimace babu wata alƙarya da ta yi zalunci ma'ana ahalin alƙarya suka fandare ma ubangiji illa nahnu muhlikuha ba ce mu ne masu halaka ta inji Allah abla yawmil qiyama gabanin qiyama aw mu'azzibuha azaban shadida ko kuma mu ne masu azabtar da ita azaba mai tsanani ana zalika fil kitabi masura wannan abin da za a yi musu na halakawa ko azaba ya kasance a cikin littafi a rubuce ana nufin lauhu mafu abinda za su na fanɗarewa da abinda za a yi masu na halakawa ko ta ukuba da za ta zo masu da matan yana rubuta cikin ɗaurin makos Allah ya ƙaddara shi ya rubuta shi abin ya zama makadur kenan saboda haka nan Allah yana ba mu labari ne game da ababen da ya ƙaddara ya hukunta su a cikin lauhin makos ko fa za su faru abubuwan da ake kiransu su makadir kauniya abubuwan da suke rubutattu idan alƙarya suka fanɗare mu hanyar Allah suka zalunci kansu da kansu ko halakawar Allah takan zo masu wasu kuma a'a azaba za a yi masu mai raɗaɗi don ta zama wato ainihin ko za ta zama gargaɗi a gare su kamar yadda Allah ya ce cikin suratul Hud wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum wa muzalimce su ba sai dai kawunan su suka zalunta da kansu duk wanda ka ga an halaka su adawa samudawa mutane annabi lu'u eh, aruna da fir'auna dukkan su zalunta kansu suka shi yasa sai aka halaka su wata ayar cikin sufin talaki Allah ya ce wa ka'ayyin min ƙaryatin ana an amru rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadida wa azabnaha azaban nukra fa zaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha usra cikin suratul talaq Allah yake da yawa daga cikin alƙaryu birane kenan wanda ta ta amru rabbiha ita ta waye ta kangare umarnin ubangijinta wa rusulihi da manzanninsa fa ha hisaban shadida muka yi masu hisabi hisabi mai tsanani ana abin da suka yi muka yi tabin diddigi muna lissafa laifin muna kama su da laifin Allah ya ce wa ha azaban shukura muka yi masu azaba azaba wacce take mara daɗi azaba wacce take abin ki Allah ya ce fazaqar wa bala amriha sai ta dandana kudatta al'amarin da ya zo mata na ukuba a dubi adawa da abin da aka halaka su samudawa abin da ba ta zato iska tsawa ko kuma fir'auna ruwa ruwa ko kuma mutane annabi nuhu gaba ɗaya duniya ta haɗe da ruwa duk abinda ba a zato za a halakawa da shi Allah ya halaka da shi saboda haka suka ɗanɗana kuɗin su Allah cewa kana haƙi batu amriha kusura ƙarshen al'amarinsu ya zama hasara domin dukkan al'ummar da halakawa ta zo mata tana cikin ɓarnar tana cikin saƙo tana cikin kangara kuma ga halaka shi kenan ga azabar duniya kuma za a tafi a game da azabar lahira shi yasa Allah ya kira abin ukuba ce wacce take ta hasara Allah ta tsare mu. Ba nan wurin za mu duba mu ga cewa Allah madaukaki yana ba mu labari cewa duk wata al'umma da za mu ji an halaka a labari ya gabata har yau har gobe baban da suke faruwa a wannan duniyar ko fa yana faruwa ne da umarnin ubangiji kuma Allah ya ce zai halaka al'umma gabanin tashin kiyama duk abin da za a yi ana yin shi da kiyama kuma ta tsaya shi kenan wani labari ne daban magana ne kuma na hisabi duk al'ummomin da aka halaka an halaka su ne kafin tashin kiyama nan gaba ma inda wanda za a halaka ɗin za a yi ne kafin tashin kiyama ita al'umman manzo addu'a da ya yi na cewa ba za a halaka ta halaka na bai ɗaya ba na gaba ɗaya wannan addu'a Allah ya karɓa wa manzonsa shi yasa za su ga al'umman nan tana laifuka daban-daban wanda al'ummomin farko ɗaya suka yi aka ɗauka aka kife su Mutane annabi lutu sun suna sun ga shirka kafirci sannan ga duwaki mutanen annabi shu'aibu da ɗabibi suke tauye mudu ko hmm. to mu zuwa da waɗannan laifukan sai ka ga an haɗa su me yasa ba a halin ba a darkake al'umma gaba ɗaya da addu'ar manzo da yayi cewa ba za a halaka al'ummar sa ba gaba daya amma bai hana in sun yi laifi a auko masu da wata ukuba da za su ɗanɗana kuɗa su ko za su dawo kan hanya wanda shi muke ta gani yayi sun da su kwarai shawa da suka kangare ko fata da ta halaka haka nan daban-daban zuwa da ke kan faruwa har yau har gobe suna gani suna zuwa ne a matsayin cewa ko za a gyara shi sako shi ke sababa wato abuwar ba, shi sa kullum ake so kuma su kiyaye fajin su in wasu suna sako kar abin a kama hannunsu, a hana su yan sabon in suka dango lokacin Allah idan usuwa Allah ta zo za ta hada da bala'i da zai zo har da wanda ba sa saba mun sha buga misali akan wannan ne Allah ya ce وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون نعم وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا نعم الله ملوك يتي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فأبن لي هنامو وأيقول آيوي واتو إلا أن كذب بها الأولون إذا نفرقوا أك أيقو مسو سنكريتا wannan آية لأجل ake nufi أنام aya mu'jiza in aka faɗa aya a cikin Qur'ani tana ya ɗauka mana uku ayoyi na alƙur'ani nan da muke karanta sunansu ayoyi sannan akwai ayoyi na kauniya ababen da suke faruwa a wannan duniyar su ma aya ne eh za ka ga tauraro ya zo ya a ce ya abin nan a an sami wani girgizar ƙasa su waɗannan ayoyi ne a'a an sami kisifewar wata kisifewar rana dukkan su ma ana kiran su aya wani bala'i da zai auko ana kiran shi aya sannan aya a nan ana nufin mu'jiza mu'jiza wani abu da zai zo Allah ya aiko shi a matsayin abin da ya saba ma abin da ido ke gani da hankali ya sani ga manzanni mun ga abin da aka ba annabi Musa alaihi salam abin da aka ba annabi Isa shi ma manzo abin da aka bashi to shi ne a nan Allah ke cewa ba abin da ya hana mu aiko da ayoyi ma manzo irin lokacin da su shawa suka nemi a aiko masa da wani abu da suka nema a aiko masa sannan za su imani Allah ya ce ba abin da ya hana mu aiko sai dan na farko da aka aiko masa sun karyata wa atayna samudan naqata umsiratan Allah ya ce mun baiwa wato ainihin samudawa aya ta taguwa kubsiratan aya karara da suke ganinta da idanunsu wa zalamu biha sai suke zalunci da ita ne zalunci suka soke ta wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa Allah ya ce ba ma aiko da ayoyi irin waɗannan sai don tsoratarwa shi yasa muke aiko da su a wannan ayoyi ko da muka aya da muka karanta ibn kasir ya kawo mana bayani takaitacce yake cewa wato su mushrikai ke ga manzo sallallahu ke cewa kai kana riyawar cewa ai annabawa kafin ka an sauka musu da ayoyi mu'jizoji kenan eh wanda aka hore masu eh kamar annabi Isa yana raya matattu haka nan ainihin annabi Sulaiman an hore masa iska tana tafiya da shi da rindinarsa da sauransu dai annabi Musa da nashi ayo kowane ko kai kana ba mu labari irin wannan ko kai mu ma yanzu ka zo mana da irin waɗannan mana wanda za mu farin ciki sai mu gaskata da a wadda kake yi wannan duwatsu na safa da marwa gengen gengen da suke a makka to ka a mayan mata da su gwalagwalai mana kuma duwatsun nan da suka tsara maka ba a noma ba a komai sa a share su mana maka ta zama kamar tsa'ifa wato wuri mai lambu da kayan marmari mu ta shuka da bine da inabi mu ma duk sa a maka wannan mana don mu tabbatar da annabtaka suna ma annabi ne wannan a matsayin izgili wai ba za su imani ba sai an ba shi irin wannan ayoyin shi ma za su yi kuna fahimta da kyau to ne wannan ne ya sa sai Allah ya sauka mashi da wannan wato aya cewa ai dalilin da ya sa ba za a saukar ba aya in aka saukar da ita aka karyata ta abin da ke biyowa shine me hukuba halakawa kawai amma yanzu ba a sauko muku da aya ba kuna nan kuna tafiya ta kunku ila can gaba kwaifi 'ya'ya masu imani ila kuma gaba ku gane gaskiya amma halattawa ta idan kuka nemi aya aka soka muku karyata ta abin da zai biyo baya shine ukuba ce shine sharewa kenan shine Allah yake cewa ma mana ana an ayatin illa illa an kadzaba biha al ba abin ya hana mu zo da aya ma'ana wata mu'jiza za mu saukar mu manzo ai ai ai bai gagara Allah ba abin da suke nema ai musu bai gagara a sun ce wata ya tsage su gan shi a kan duwatsu na maka kuma ya tsage ya faɗo su gan shi sun yi imanin kuma ga ƙwar'ani suna takama da iya magana da fasaha aka ba annabi zancen da ya fi na kowa aka ce su zo da aya sura sun iya zo da aya goma sun iya kai su zo da ma alamar sura wasu ba ta wuce aya uku ba sun iya ai don mu'jiza ce shi yasa kenan ita neman mu'jiza da saukar da ita ba shi ke sa mai neman ta imani ba imanin daga Allah yake kaga babban misali da za a gaya mana a nan shi ne su Allah ya ce wa ake da za ku ai mun baiwa jawa taguwa wannan taguwa wadda take karara sun wannan taguwa sai ma annabi salih sai ya nuna dutse asin ce idan kai annabi ne haka ka aiko abin da kuke da awa da kiya ne wannan da kuwa da su daga mu gani ya ta Allah dutse ne kamar su dutse ta sani taguwa ko sai ga taguwa ta ka san ga abin da Allah yake jarabawa a tsara rawar da ke jarabawa mamaki ai kaza ka ka kaza ga sako a gaban ka kana gani kuma haramta maka shi kowa shi bane ba jarabawa ba ce wannan sai aka ce to shi kenan inda kun taguwa ga tanan amma taguwan nan akwai dokoki yau kun sha ruwa da gobe ita kuma za ta sha wani yau na ku ne ku ta sha ku ba ku tara amma gobe kuma ita ce za ta sha ruwa ku kuma za ku sha ba ba jaraba ba ce da sai suka yi laifuka wajen guda hudu ko ma biyar aka ba su doka suka ƙi kiyaye doka suka ƙi su bacci sha ranar shanta laifi na farko neman ayar bisa izgilanki ba laifi ba ne ka tinkari annabin Allah ka ce in kai annabi ne wannan dutse ya fito mana da taguwa ba kuma kaga laifi ne suka yi sannan da ya fito musu ya kamata su imani da Allah ɗin suka kafin su ba su ba sannan shi kuma su yadda da manzancin sa ba su yadda ba kuna ganewa sannan bayan nan kuma suka soke ta ko fa qaruha aka hmm. eh, haka Allah ya ce fadam dama alaihim rabbuhum ko bi hmm. dhanbihim fasawaha inda haka ce fa ko ya soke ta shi shaqiyan su babban tankirin lalataccen su ya soke ta laifi ya kai laifi to shine anan ake gaya masu shawa har mu ma yanzu shayin aya kuke nema ga su dawa mutana annabi salih hmm. shine ne ayar kuma ayar da ya kamata su imani sun imanin ƙararar aya suna gani taguwa ce aka ce su barta kasa taɓa ta amma me suka yi su barta ta sha ruwanta suka ƙi suka soke ta wato suka kashe ta kenan ku kaga sai aka kama su kamu wanda yake babban kamu wanda yake ainihin Allah maɗaukaki in ya tashi kamun shi ko lallai wanda aka kama ɗin ba su ce da sauki wannan fadakarwa ce su ma ya ka kyale su malamai suka ce me yasa su al'umman manzo aka ɗaga musu ƙafa ba a karɓa musu wannan abin da suka roƙa ba ba wai don Allah ba zai iya ba Allah zai iya share duwatsun maka gaba ɗaya zama kamar gona inda za a shuka biyu zai iya ko ba zai iya ba zai iya mai da ba wai dutsen safa da marwa ba zai duniya ma zai iya mai da safa ba amma bai ba saboda me Allah madaukaki wato yana ya cikin iliminsa da ya sani cewa mutanen Makka za su zo wasu su musulunci a cikinsu sannan kuma za su haifi ‘ya'yan da za su musulunci su taimaka wa musulunci haka aka ko ba haka aka ba to da da suka roƙa kuma an saukar da ya sun ce me za a yi masu kyale su za a yi kun gada ba a na wannan ribar ba saboda haka sai ya zama cewa su aka ɗaga musu ƙafa manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin su ya fito Allah yana da tausayinsa yana ƙaunar manzonsa da al'ummarsa shi yasa ba a amsa musu ba eh a wata ayar Allah ce cikin sura Ma'ida Allah ce qala Allahu inni munazziluha alaikum wa man yakfur ba'du minkum wa inni yu'adhibuhu azaban la yu'adhibuhu ahadan min al-alamin ke lalle abin da kuka nema din nan ni mai iya saukar da wannan abin da ku sauka nema a kanku sannan wanda duk ya kafirce bayan na saukar da abin da na saukar na ayar ko zan masa azaba azaba wacce take mai raɗaɗi azabar da ban taɓa ma wasu halitta a ban kasa ba irin shi yasa sai aka kale su ba saukar musu ba su ko adawa wato samudawa aka saukar musu da wannan taguwa aka fitar da yadda suka karyata manzon su suka kayyata eh, wato suka kafice mu ubangiji kuma suka soke ta Allah ya ce tamatta'u fi Salasa ta ayyami ku dawa ku ji daɗi a cikin gidajen ku tsawon kwana uku kwana uku aka ba su ko za su tuba ko za su nemi Allah gafara ina Ta ce su sha su komai har aka ba su notice kenan sannan me zalika wa'adun ghairu masu Allah ya ce sannan alkawari ne ba na ƙarya ba bayan kwana uku za a tare su ma ka aka yi duk karanta yadda aka yi ma kamudawa muhammad kamudu wahuliku da tsagiya haka Allah ya ce samudawa da ainihin a tsagiya aka harka su amma alu wahuliku birihil sarsarin tsagiya ita ce tsawa gaba ɗaya kai kawai aka darkake su Allah ubangiji ka tsare mu da zalunci Wata aka ce fa zalamu biha ma'ana kafaru biha nan ومنعوها wa وقتلوها suka hana ta shan ruwanta ƙarshe ma suka kashe ta su kuma gaba ɗaya ka halaka su Wani haka Allah yake har yau har gobe Ya sa sai Allah ya ce wa nusul bil ayat illa tahwifa ba ma aiko da ayoyi ana nufin mu'jizoji wanda suke nuna Allah shine Allah in an kangare mu manzo Ko Allah bayan wannan sai dan ya nuna wato tsorai dan ya tsoratar da bayi a tsoratar da mutane ko za su dawo su gane su bi su dawo daga wato ainihin abin da suke da kafirci wannan haka Allah mu maɗaukaki ya sanar da manzansa kuma aka ɗaga masu ƙafa aka nuna cewa duk abin da ke zuwa Na wannan ayoyi to Allah na yin su ne don ya tsoratar shi yasa ibnu kasir ya eh, kama mana hadisi na wato kusufi annabi ke cewa Allah baya sa rana ko sufi? saboda mutuwar wani ya mutu wani babban mutum ko wani waye kawai Allah ya sa rana ce kusufi ko wata saboda ne saboda mutane a tsoron da su ko za su dawo ya ci su ya sa da biyu da irin wannan lalle maza maza kuma ta roƙon Allah da fari neman gafara ga Allah ba wai wani abu ne yi rana ko dan wani da za ta ba Allah ta yi ke nuna muku ji tsoronsa halitta ce daga cikin halittunsa abin da ya faru ku sani idan rana ta yi wannan kusurin ɗan lokaci kaɗan ƙasa ta yi duhu to yana da kuma tashin kyama in ta zo ya za ku aka tafi da hasken nata ga baki ɗaya hmm? ku shi yasa da abin da zai faru irin wannan Allah yana yi ne dan ya sa ko za a tsorata kuma har yau har gobe duk abin da muke gani na rashin jin daɗi to Allah na saka mana ne dan ko za mu gyara halayen mu wataƙila laifukan mu ne suka ja shi yasa ake wannan abin saboda haka an ware sun samu dawa su kadai aka kisife ba aka ma aka halaka amma me yasa aka ware ta aka fide wannan ayar ba faɗi dawa ba ba faɗi ƙaruna ba da na biloto, malamai su ce saboda su dawa inda aka halaka su hanya ce ta mutanen masu zuwa shan sanan suke bi su tafi fatauci kai kaya su sayar su sau sun san kufaifan wurin da aka halaka dawa, har yau an ce wurin yana nan akwai alamomin da aka halaka su to shi yasa su shawa sai anan aka ba su labarin yadda aka halaka wato ainihin samudawa a matsayin zan aya a gare su ya وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا نعم الله ملوك تيتي وإذ tuna lokacin da muka ce maka, inna إن ربك أحاط بالناس lallai ka ya kewaye mutane da ifansa wato ifansa yana kewaye da mutane wanda suke faɗa da kai ke gaba da kai suke neman halaka ka ko ka tuna lokacin da muka ce maka inna rabbaka ha'ibin nan lalle ubangijinka ya kewaye mutane da ikonsa na yana ganin su yana jin su ya san abin da suke kuma yana da iko a kansu kuma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan lin-nas hakanan mafarki ko kuma abin da muka nuna maka da idanunka ka gani ƙarara bai kasance ba illa fitinatan a cikin sai ya zan fitina ga mutane jarrabawa ga mutane wa shajaratul mal'unati fil qur'an da wa shajaratul mal'unati fil qur'an da bishiyan nan da aka ambata a cikin alqur'ani ita ce zakum ita ma ba a ba da labarin ta ba sai dan ya zan fitina ga mutane wa nukhawifuhum wa ma yuziduhum illa tughyanan kabira muna tsoratar da su da duk wani abin da za a gaya masa na aya da mu'jiza amma ba abin da yake ƙara masu illa ɗagawa wato shishigi da ƙetare iyaka kabiran mai girma wannan ayoyi kuma ibn kathir yake cewa Allah madaukaki ne yake wato zaburar da manzansa ya tashi ya ci gaba da isar da abin da Allah ya aiko shi isar hmm. Allah ya ba shi kariya an ba shi cikakken tsaro da aminci da tabbacin ba abin da zai samai haka aka gaya manzo ko wai kulna laka ka aka tuna lokacin da muka ce maka eh inna ka haɗa binna ubangijin ka ya kewaye da mutane duk da suke so cutar da kai kuma mun ga wannan ko a tarihi mun karanta a makka da suka sa shi gaba so suke su halaka shi ba ƙwallon-ƙwallon da ba su ba su ga sun halaka manzo amma Allah ya tsame shi ya fitar da shi daga makka sun yi halaka shi a duba har hijirar da ya fito zai tafi nan ma ka biyo shi isra suraka mun karanta ta ko ya biyo shi yana so ya ya samu idan ya sami kyauta tara kuma ɗari amma ya iya tare da shi yana tafiya ainihin dokin shi yana nitsawa cikin ƙasa yayi yayi ya jaro shi ya kasa har sai da ya nemi manzo afuwa shi mai afuwa sannan ya iya zoke ya iya takawa ya je wurinsa Na biyu ce mai akwai rubuta mai takarda ya dawo maka ba abin da ya iya mashi ya zo madina ku dubi kai abin da suka ta mu manzo na ya za su halaka shi hmm. mu'amala ɗaya iri su shirya wannan su shirya wannan da Allah ya tsere da shi aka yi badar aka yi uhudu aka yi hannan duk ƙi yaƙen nan so suke su halaka shi to shine nan Allah ke ba mu labari haƙiƙa ta tuna lokacin da muka gaya maka cewa Allah yana kewaye ya kewaye iliminsa da saninsa da kuma yana kewaye da kai game da mutane duk abin da za su maka Allah na gani ko su isa ba kuma haka aka yi wannan iyanan magana ce mai zaman kanta ana so a ba annabi hakuri a kan abin da kafirai suke nema su masa kuma ya kwantar da hankalinsa saƙon nan da zai isar sai ya isar da shi ba abin da zai taɓa shi kuma haka yake har yau har gobe yan uwa wallahi ba wanda za a kashe sai lokacin da ajalin shi ba wanda za a kawa a duniya nan sai kwanakinsa sun cika daidai sai Allah ya sanya sababin kisan nashi ko wani zai harbe shi ko wani zai kashe shi ko a kan gadon shi ko a gadon gadon asibiti ne ko da komai yana tafiya ne ko wani da Allah ya ba shi kariya da kuma saboda haka sai Allah madaukaki ya kare shi karatun da Allah ya ce wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka wa musanya wannan abin da ka gani da idanunka lokacin da kai Isra'i da Miraji ko Isra'i shine tafiya dare da annabi daga Makka zuwa Baitul Maqdis zuwa Masjidil Aqsa annabi yayi tafiya cikin gana. ya gama aka yi ya dawo ya da makka ya ba da labari wannan labarin ne da abin da ya faru Allah ke cewa ba mu sanya shi ba sai don ya zama fitina ga mutane abin da yake nufi da fitina da tafi kowace fitina ‘yan uwa wacce babu irin ta shine fitina barin barin musulunci kai abin da za ka yi ridda kai abin da za bar hanyar Allah to duk fitina rashin lafiya ta talauci ta waye duk kakanika yi sunanta mai sauƙi a kan fitinar rasa imani Allah ya ce ba mu sanya wannan tafiyar da kai wanda tafiya daga masjidil haram makka kenan zuwa masjidil akasa a lissafin kilomita yau malaman sun ce kilomita dubu ɗaya ne da ɗari biyu da hamsin a cikin dare ɗaya ko mil irin nada ana cewa mil mil tasa'in ne mil kai ɗari tara ne da ashirin da takwas mil ɗari tara duba ko daga madina zuwa zuwa sham zuwa ainihin can tafiyar wata ɗaya ce a da da ake a wata guda su saukaka tashi domin wannan in ka ɗauka malamai suka ce sa a yau tafiyar tuki na mota tafiya ba ta daidai ta hankali za ka share awa goma sha bakwai daga makka kafin ka kai masjidin akasa awa goma sha bakwai mun ga daga nan zuwa abuja awa huɗu ake da wani abu daga makka zuwa madina awa huɗu ne ko da rabi ko da wani abu ko ko daga makka zuwa can sai ka kwashe sa'a malaman su ce sai kai awa goma sha bakwai da minti hamsin da hudu sannan za ka kai ko ka ga in ka dubi wannan aka yi tafiya da annabi ya gama ya dawo ya ce ya ji ya dawo a lokacin ba jirgi ko yau jirgi daga makka zuwa madina ko kace daga jidda zuwa can awa ɗaya ake yi in a mota ce awa hudu ko da rabi idan a jirgi da aka yanzu daga makka zuwa madina awa biyu jirgin yake yi ka duk wannan tafiyu da annabi ko da aka yi da shi a nan abin da ake so a gaya mana annabi an yi da shi ne da idan shi ba wai mafarki ba ne wasu malamai suka ce mafarki masu ra'ayin cewa ya mafarki ne annabi ake da shi a'a wasu ka ce a'a ita ce magana rajaha kuma ya ce bin kasir a nan ya rajaha cewa annabi an tafi da shi wannan tafiya ƙarare da idan shi duk abin da ya gani a hanya a wannan isra'i na shi da ma wanda aka nuna masa a mi'raji ababen da ya gani na annabawa annabi ibrahim annabi musa annabi nuhu dai ya gansu wannan abin da ya gani din an nuna mai wani sashi na wuta da wani sashi na aljanna duk abin da aka nuna mashi ya zo ya ba da labari a lokacin sai wanda suka imani suka kasu biyu suka imani su abubakar su umar ana gaya ma abubakar annabi an yi tafiya da shi ta dare daga masa zuwa masjid al-aqsa yace an yi da shi ne ko ya ba da labari yace eh yace to ni na yadda bai tsara saurin manzo ba aka ba shi labari shi yasa annabi yake kiran shi siddiqu ko abubakar siddiq su kuma wasu sai a lokacin shedan ya fitine su suka rika karyatawa musamman dama kafirai na gaske manya-manyan kafiran Bai da biyu nan ya kawo an magana su irin su abu jihar ko shi maganganu ma ya marasa kyau a daidai lokacin yayi waiwai an ce ya faɗi maganganu ba su da daji to amma muminai suke kare imani ko har yau har gobe 'yan uwa musulunci yana kunshe da irin waɗannan ababuwa a faɗa maka abu wanda ake so ka sallama ka miƙa wuya sai zuciyarka ta sa ka rika ɗan shakka shakka magana ne na gaibi annabi an tafiya da shi ne mamakin ka yau ba ga jirgi ba za a tafi da mutum yau ba ga rocket ba ga za a harba dan nan aje da wannan lokacin an gaya maka sai kai an kaga na'urori irin ne za ka yadda ai ba abin nan ba ne ka duba eh, babban mai kuɗi nan da ake billahi ko za shi ya je ya zo mata ya umara da jirgin shi abin nan private ɗin jirgin shi ya je masjidar akasa ya ziyara ya zo madina ya ziyara duk a rana ɗaya wannan ba hori ba ce Allah ya kawo jirgi cikin sauƙi annabi ya ce an je da shi don me yasa ba za ka yadda ba mu mun yi imani haka ne annabi ya faɗi an je da shi an je da shi to shine Allah yake cewa ba a yi wannan ƙadiyar ba abin bai faru ba sai dan ya zama fitina ga mutane wa shajaratul mal'unata sannan da bishiyar nan la'antacciya fil qur'ani wacce aka mace ta cikin alqur'ani wacce ake kiranta wato mai inna shajarata zaqum ba'amul azim kalmuhli yaghli fil butun ghayl hamid cikin suratul dukhan Allah ya ba mu labari bishiyar nan wato wacce take aka ce ita wannan bishiyar ita ce abincin 'yan wuta hmm. abincin masu laifi ita za a ba su amma in sun ci a cikin su kai za ka ci kayan marmari su ƙara maka lafiya ka ji daɗi da su tafarfasa suke a cikin cikin kamar yadda ka san ruwa shi a cikin yana juyawa aka nan nan kuma a wata a cikin suratul da Allah ta innaha sunnatun takhruju min amri al da oh, eh, aka Allah ya tsarruha da annahu min Allah ya ce ita wata bishiya ce da take fitowa cikin tsakiyar da take tsakiyar ta take fitowa wato ɗayan bishiyar ta kamar kawunan shi ne wannan ne suka zaran ita ma da aka ce aya ce ga mutane faɗin wannan aya kamar yadda isra'i da manzo ya zama aya wasu ka kafirce ko a ce musu akwai bishiya ta fito cikin wuta su ma wasu suka ce yaya za a ce aya ta wato bishiya a cikin wuta bishiya ba inda ruwa yake suke fitowa ba ko kai wannan ba zai yi ba sai suka yi ne suka karyata duk abin da Allah ya ce da manzon su so ake kayyata ɗari bisa ɗari hmm. kana mutuntawa kafirci ya zo wasu yi suka cewa za a ce bishiya ta fito kamar yadda muka ji a nan haka rujumin asalin jahi haka Allah ce tana fita daga tsakiyar wuta jahi inda ba ruwa kenan a sahara ma bishiya ba ta yi to ga sai a cikin wuta kuma bishiya ta yi shin me ya fi ƙarfin ikon Allah in Allah ya ce abu ya yi ya kawai kai da kawai a ah, ba haka ake ba lokacin da za a ruwan tufana daga ina ya fara fitar ruwan daga murhu inda ake toye biredi da a nan kai daga teku nake so ce daga rafi ruwan ya ɓuɓɓugo ko daga rijiya daga inda ake toye biredi nan wurin ruwan ya fara ɓuɓɓugowa kaga inda wuta take kenan don ruwan tsufa ne ya fara fitowa to kaga maganar wuta za ta kashe shi kenan wuta ba ta ai daga wuta ya tsiro ruwan nan ya fara ɓuɓɓuga yayin sama sama ta fara sai da sama da ƙasa ta haɗi in Allah ya aka ce ma ya yi abu ɗan uwa yadda Allah shi ne Allah hmm. abin da ake suka kare imani waɗannan abuwa biyu duka sai suka zama aya ga mutane suka zama su kina wai an ce masu ga bishiya ta tsira amma mummunai su kuwa da suka ƙara yin imani ne sai Allah ya ce wani khawifuhum muna tsoratar da su Allah ne ita da aka ce Allah ya yi abu to Allah za ka kalla ka ji tsoro amma fa ma yazidhum illa tughyanan kabira ba abinda haka yake kara masu sai me wato dagawanci shine ketare iyaka mai girma da daɗa halaka shi yasa kullum mu tsaya mu fahimta cewa yan uwa in ka ganka a shirye gode ma Allah yanzu kafiran nan na duniya fasaha da kimiyya da Allah ya ba su ƙara masu imani take ko ƙara nisanta Allah. Wannan ƙara nisanta Allah suke, duniya da Allah ya ba su yanzu tattalin arziki a hannunsu yasa duniya a hannunsu sai da suka ce komai kimiyya da fasaha ƙara masa sanin Allah yake ko ƙara ne su suke da Allah ƙara ne su suke da Allah ga sunan shi yasa kullum kai gode ma Allah ɗan uwa ba arzikin da ya imani hmm. babu shi dan wallahi ba za a shiga aljanna ba sai wanda ya mutu da imani duk wanda ya mutu yana kafirci yan uwa wallahi zai zai kuma da wama zai Allah mun gode ma Allah ka ƙara mana imani ya Allah yake wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta fina na'am قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا نعم الله من كتير وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم أتنا وكأنبت لوكة دا مكتيم ملائكة ويسجد آدم fasajadu dukkan su suka yi sujuda illa iblisa sai iblis ala shi kam sai ce a asjudu liman khalaqata ina yanzu na yi sujuda ga wanda ka halicce shi da tabo ala ya sake cewa ara aita ka hada alladhi karramta alayya shi yanzu ya kake gani me ne labari an ka ga wato ainihin ka ka gani fa kamar irin wai magana yake shi iblis magana irin wacce kika fata dace ba kina hmm. ra'aita ka wai Allah yake ga mu wannan hadha alladhi karramta alayya wannan da ka karrama shi a kaina ka bibita shi a kaina la in akhartani lallai tabbas idan ka jinkirta man rayuwa ta ila yawmil qiyama har zuwa tashin kiyama za ta ne kan nazuriyatahu sai na karkatar da zuriyarsa illa kalilan sai ɗan kaɗan daga cikin su Allah ka samu cikin ɗan kaɗan illa Allah ku waje fa ɗan fa eh adawar shi ga ɗan adam ba wai yau ya fara ta ba tsohuwar adawa ce tun lokacin da Allah maɗaukaki ya halitta annabi Adam ya karrama shi da cewa mala'iku da shi Iblis su yi masa sujuda. so suka yi shi kuma girman kai da hasada suka hana shi wanda har yau su ne bala'in da ke halaka ɗan adam takabburanci a ce ga gaskiya ka ƙidin gaskiyar eh sannan ka rika ganin kowa ba kowa ba da kai kai ne wani ba su wani ba shi ne ba Mene ne alkibiru shi ne eh ka ƙi karɓar gaskiya a ce ma ga gaskiya ka ƙi sannan kuma na raina kowa to abin da iblis wannan ɗabi'a ce ta iblis sai ya ce wai abin da ya yake kenan a wannan Aya sai yake cewa wato ainihin in ka jinkirta manya ubangiji kamar roƙon Allah yake ila yawmin kiyama har zuwa tashin kiyama ta ni na zuriyatahu illa qalila ko zan karkatar da zuriyarsa shi annabi Adam kaga maki ne Adam sannan maki ne ga zuriyarsa mu muna neman tsari da ke ɗan abin jefewa abin wasu ainihin hanta ya yan kuma muka duba ɗan da aka fi ila kalilan sai ka ji tsoro uwa kuma kai kan gasar ruwa da ke rayuwa da ya ce zan halatta sai ka da ya ku dube da biyu da suka shiga a yau tsakanin musulunci da tsari tsakanin imani da yau yawan da suke da duniya sai ba wani ba hadisi ya inganta ce ingantacce annabi ke cewa a cikin mutane dubu ɗaya ne ɗan aljanna dubu abai suka ruɗe suka gigice ya zamu annabi ya ta haddafa ya ajuju wa ma'aju za a haɗu duk in aka haɗa kuma al'ummar manzo ita ce jama'a ta mafiya da za su kama cikin aljanna Allah ta samu a ciki yanzu ka dubi faɗin mutanen China mana yawan su da musulmi amma su ne minority a dubi rasha musulmi su ne minority yanzu ga amerika nan faransa wa duk indiya duk wannan ba kafirai ba ne ashe an ce ma shaidan zai aiki kuma shi na nan da rai shi Allah ya shi Allah ya kafa mai wani. Kisa kadara ubangiji yasa wallahi in ka ganka kan hanya Allah gode ma Allah Allah na san ka da rahamar shi Allah ka tabbatar da imanin mu ka mu muna musulmi ya Allah ya Allah ka sa mu cikin ɗan kaɗan ɗin nan ta da yawa za ka yanki a ya la yaqinu aksaruhum la ya'lamun a fas duk mafi yawa ko sai ka gode ka daina ruduwa ka san za a kone suke ruduwa da kashirai, yawan kashirai, wai suna kafirci ga duniya tare da su ai da abin da suke ba daidai ba bane ai da rasa duniya to a ce maka Allah ya damu da duniya me ce ce duniya dan an ba su duniya da mulkinta da kuɗinta da komai su mutu su batta nan ba kafirin da zai shekara dubu wallahi kawai dubu dai domin suna burin lauyo ammaru ahduhum alfa sanatin sallah ce wa mahuwa bi mu za a zai yi min al'azabi yi ammar da za a raya shi ba zai iya guje ma azabar Allah ba ko ya ɗan uwa mai damuwar ka kai da kake musulmi kana da imanin ka da musuluncin ka da tauhidin ka Allah ka karɓe muna masu tauhidi banda wannan mai Allah ya ce, Ƙwale zhabin faman tabi'aka min hunfa inna jahannama jaza'ukum jaza'an maukura. Na'am, a can baya ibi da ya kawo aya da ta ƙara fassara waccan inda ya ce shi Iblis wajen girman kai da ya ke ana khairun min hu, halakta ne min narin fa min dini wai ni na fi shi annabi wato adam alheri saboda ni ka halicce ni da wuta shi kuma ka halicce shi da tabo ta kakina shi na shi rashin hankalin wuta ta fi tabo aka yake fahimta saboda bai san kimiyya ba da fasaha har ta wannan zamanin duk masu kimiyya na wannan zamanin sun tabbatar da alherin ƙasa ana ake shuka nan abinci ke fita nan bishiyoyi tsirai komai wuta ga yamma mai ake shuka cikin wuta banda ta cinye ta lamushe to an halitta shi da wuta shi kuma na bi adam da lakka yana nuna shi ya fi auna yana nuna na bi adam ya fi kenan in ya magana da mai asali ya ka halitta shi da shi da ƙasa ƙasan nan duk albarka tana cikin mai amma baka zan ce albarka tana cikin wuta ba amma saboda wauta ba hankali gare ba maƙiyin Allah shi ɗan sai ya ce wani ka halicce ni ne da wuta shi kuma ka halicce shi da ainihin mai ƙasa ko ƙasa alheri ce yan uwa hmm. to aya ta gaba da ya karanto mana Allah ya ce qala zahab amman tabi'aka minhum wa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'un mawqura Allah ya ce tafi je ka tafi an amsa maka abin da ka nema Kaman tabi aka da kai da wanda suka bi ka min hum daga cikin su ƴaƴan adam din wanda suka bi kiranka fa inna jaza fa inna jahannama jazaukum lalle wuta jahannama ita ce sakamakon ku jaza'an mawqura kuma sakamako cikakke abin da za a tauye ba dai ka kan gare ba ka kima annabi adam su sujuda da nace ayi kai kaki ko fita ka zama la'antacce korarre daga rahama a wanda ta suka bi kanayen adam ɗin za ku game da sakamakon ku cikakke ya jama'a Allah ya ce zai ba da sakamako na ukuba da azaba da za a makora eh za ku haɗu da sakamakon ku sakamako cikakke ashe kun san magana babba ce a anan za mu duba ɗan uwa cewa kudura ta ubangiji da ikonsa yadda yake tafi da abubuwansa yadda ya ga dama bayansa ne halittarsa ne yayi wato ya wuta ya aljanna kuma ya kaddara ma kowace abin da za ta cikinta a zo muka ce akwai hadisi cikin mutum dubu sai ya da aljanna saura dubu ta za su saboda Allah ya ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in abba sai na cikin ji Allah eh sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanu dam sai an cika ta yasa a shekagan ga mutane na ta aikin banna suna takin da zai kai su wuta to kai ya addu'a Allah ya shirye su kai kuma ya addu'a Allah ya tabbatar diga diganka saboda me abin ba shi da kyau a wannan ayar haka Allah ya ce da muka karanta izhab a wata ayar cikin sunan Allah ya ce qala fa innaka minal munzirin ila yawmil waqtil ma'lum lalle kai wanda za a jinkirta ma ne har zuwa lokaci sananne ina lokacin kiyama ya zo shi ma haka za a gama da shi shi ma zai gama da da zai yi shi kiyama shi ke nan amma a shekaga inda ke ɗan na nan yana yawo kuma yana gudana da jirgin ko yana nan yana yawo a ce ta aure da neman kai safi da malaki daga iblis sharrinsa da jansa da yadda kamar da za mu sa ba wallahi mu daɗa inganta addu'o'i mu daɗa inganta addu'o'i mu daɗa inganta abin da zai kusantar da mu da Allah da manzansa da kuma abin da zai nesantar da mu da shaidan da ƴan barandansa ba mu je yanzu a nan gaba inda Allah ya amsa mashi ko kuma zai sami dama yasa za ku biyo da ake ta fama ana wa'azi wasu na warwarewa abin Allah wasu na cewa a kan gare masa eh abin manzo wasu na cewa a'a da abin da za a yi wasu ce almasihu wasu ce kaza wasu ce duk ga nan suna ta yi yasa ƴan uwa mu ma Allah wato mu ma Allah godiya bisa ni'imar da ya mana ta musulunci mu ta godiya kullum Allah mun gode ma sannan mu rika addu'a Allah ya tabbatar da mu kamar da annabi yake addu'a ya mu qulubi thabbit qalbi ala dinika ya majijuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka yau da ake faman nan a shedan nan ya roƙi Allah kuma Allah ba shi dama sannan nan gaba kuma an ce je da shi da wanda suka bi shi wanda suka bi shi nan yan barandansa ne suna nan a cikin mu mutane suna na cikin aljanu kuma aiki suke ba dare ba rana ba dare ba rana ya za su shiga sun halaka ka in suka kafa ma wancan tarko ka goke ka ba ya sake ɗana maka wani tarkwa in can ka goke ya sake ɗana maka wani can shi yasa mu ta ta'awuzi mu ta istighfari mu ta komawa ga Allah muna tuba Allah ka gafarta mana anan za mu tsaya aya da take gaba ina ga sai mu bar ta karatun mu in muna da rai da lafiya gobe insha Allah abin da karanta daidai Allah ya mana tsari a al'adar abin da ne kuskure Allah ya gafarta man Allah ubangiji ya taimaki musulunci da musulmi da taimaki wanda suke taimaka ma addini da ilimin da lafiyar su da mulkin da dukiyar su Allah ka masu jagora Allah ka ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa a wannan yanki namu saukan mana da wadata da arziki da haƙuri da rayuwa duka Allah ka ba mu wadatar zuci Allah ka shirye matasanmu mu ka ba su abin yi Allah ka shirye da su Allah ka tsora su kan daidai shugabannin mu Allah ka riko da hannunsu Allah ka riko da hannunsu Allah ka ba su ikon abin da yake daidai ka ba su mashawarta na kwarai wannan wata duk abin da ke cikin shi na alkhairi Allah ka sa da mu yantawa gafartawa rahama duk Allah ka sa da mu a ciki Allah ka mana rahama a an mahaifanmu rikan malaman rikan magabatan rabbana lati qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mar salati ma kamala abdul hafiz babban malaminmu yana kwance bai da lafiya mana addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafadarsa dukkan marasa lafiya mu Allah ya tashi kafadarsu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk